dai ba tofa fasulun fil ikhtilafi fi mata'il bait fasulun wannan fasali ne mai bayani fil ikhtilafi ga sabani fi mata'il baiti ga kayan ɗaki inda ya kasance watan da mata da miji kowane suna da awacewa nashi na kuma gudansu ya ta guda akan wannan kun ba ban shaidu daga cikinsu wa in mata'ul baiti fihi ikhtilafa وإن متاع البيت فيه تلفا ولم تقم بينة فتؤتفا والقول قول الزوج مع يميني والقول قول الزوج مع يميني فيما به يليق كالسكين وما يليق بالنساء كالحلي وما يليق وما يليق بالنساء كالحلي wa huwa li zawjatin iza ma ta'tali wa in yakun laqa bi kullin minhumā lillu raqiqi halafa waqtisima wa malikum bi zaka lizawji qada ma al yamini wa bi qawlihi al qada wa huwa liman halifu ma'anu kuli sahibihi min gairi ma tafsili in idan dai watan mata'ul baiti kayan ɗaki talafa mata da miji suka yi saɓani fiye gare shi ba na ba Wa in idan dai mata'ul baiti mubtada'un unna ga kauye na kufi ne suka ce watan adatu shari'a tana shiga ga tana shiga ga suna wa in idan dai mata urbaiti kayan daki eh talafa mata da miji sun kai sabani fihi gare shi wallan ta in ya kasance kuma ba mai shaidu daga cikin su da akwai shaidu tukuta fa za a bi shaidun nan sai kasance shi bai da shaidu ita ba ta da shaidu kuma sun yi sabani fi mata urbaiti kayan daki nan gafa a kiyaye da wallan ta ba mai shaida daga cikinsu walƙaulu ƙaulu zoji wata walƙaulu zance ƙaulu zoji zancen mijina fi ma bihi ya liƙo ga abin da ka dacewa da shi kasu ke yin tamkayyuka amma habili mini sayaranci da rantsuwar shi miji in ya kasance da shi da mata su kai saɓani hima ta ilbeti watan ga kaya na ɗaki ga kayan gida ababen alatu na gida ya kasance miji ce shi adda mata ta ce ita adda cikinsu ba wanda adda shaida to in ya kasance abin nan ko dai shi kasance mai dacewa ga maza kawai ko shi kasance muhtassun bin nisa'i kawai ko shi kasance wata ma yaliqu ma yasluhu li kulli min huma. ko shi kasance abin da kake tawa gowan daya ga cikin su to abin da kasance muhtassun bin rijali a muslihun bin rijali akwai abin da kasance ga maza daya yake kamar kasiki ne irin yuka irin yuka irin haka irin takobi irin mashi irin sirdi irin ainihin tuwahin maza riga da jamha da wando duk waɗannan irin zobe na azurfa duk waɗannan dai kaya ne na maza mace ba ta cika sa zobe na azurfa ba to idan aka samu saɓani ga irin wannan ko kuma irin gafakka ga duk wannan ma liɓu na bin rijali to irin wannan sai a ɗauki na namiji na ba na ta bane to ai yana yiwa nan ga rigar ga mai ta bashi aro ma ta bashi rigar ko kuma takobi ita ta ga shawa takobi ta so abin ta sarkahi ɗaya ta shi ɗauka shi ala. ko kuma ita sai mashinta aro shi kai ko ita sai garkuwar ta aro shi kai ko kuma ta ita sai ainihin zoben ta na azurfa aro shi kai ko to an samu sabani babu shaidun nashina babu shaidun nata na. amma wannan Maliku na bir rijali abinda ka dacewa ne ga maza kawai hasatan wannan na maza ne to nan mijin shi za a ba shi amma yan yaran tsimi a ciko ka gani nan watan ma juzu nan fi ma yaliqu fihi ga abin da ka dacewa watan da jali ga mazai zai kasike tamkayuka to nan sai shi rance sai sai a bashi wannan abin amma hama amini hita da rantsuwa ta mi abaiti wa qawlu qawlu zoji zance zancen miji aka doka fi ma yaliqu ga abin da ka dacewa watan tambihi da shi kasike tamkayuka amma sai ya rantsi in ya rantsi sai a tabbata mai shi saboda babu shaida amma in ga shaidu ba sai ya rantsi ba wa ma ya liƙo bin nisa'i duk kuma abin da ke dacewa da mata kalhuli tamka kayan ƙawa kalhili kalhuli tamka irin kayan ƙawa wa huwa li zaujatin wannan shi kuma na mata na iza ta atali in ta rantse ma za'ida iza ta atali idan ta rantse iza ma ta atali idan ta rantse ma tun. to ashe kenan kaga abin da kasance shi kuma yake banta ga mata kamar irin mundaye kamar irin zoben zinari kamar irin yan kunne kamar irin tuwahin da kasance mata ɗaya ke sawa maza ba su sanyawa kamar irin hijabi hijabi ya so mai kyawo ya kawo aje cikin ɗaki ne sai mata ta ɗauka ta sa ko kuma ya so yan kunne masu kyau ya aje ta ɗauka tana aro ran nan ya ce ba ni yan kunne na sai suwa zai ta ce wannan yan kunne za ka sai suwa ainihin na? ko ta ce ta adda sarƙa masalan shi ko ya ce shi adda kaga wannan ma ya hata su bin nisa'i ne abinda ke banta ga mata ne to nan wa li zawjatin zai tabbata ga mata iza ta atali idan ta rantsi sai a tabbata mata nan fa inda babu shaida walan ta kun bayyana tun kwata kutafa da akwai shaidun da za a bi shikenan sai a ce shikenan ke adasun daga shaidunki naki ne ko kuma shi adasun daga shaidun nashi ne wa ma yaliqu minhuma wa in yakun laqa bi kullin minhuma wa in yakun laqa in ya kasance wannan abin ya dace bi kullum min huma ga kowane ɗaya daga cikinsu millar rikiki daidai irin bayi kama al misali da bayina ta ce ita addabawa ya ce shi addabawa da nage ta ta ce shi adda nage ce shi adda nage da rago ne ce shi adda rago ta ce ita adda rago da ya ce ko akwai ya ce shi adda ta ce ita adda ko kuma su tuwahi wanda kasance maza na sanyawa mata na sanyawa ta ce ita adda ce shi adda to nan ya za a ga irin wannan halafa kowane su su rantse in ya rantse fakata sama a raba musu wannan abin haka wasu maluma sun kai akan cewa za su rantse idan suka rantse sai a raba musu wannan abin ina ganin wannan shine kauli na ashab radiyallahu anhu wa malikun wa malikun imam malik radiyallahu anhu watan qada bi zaka yayi hukunci da wannan abin lizawji ga miji ma'alimi ne amma hasu rantse shi miji duna ma tafsiri ko wa bi qawlihi qada wa malikun bi zaka li zawji qada duna mi wa maliku imamuna maliki qada bi zawji yayi hukunci da miji bi da wannan abin ma'alami ne tare da rantsuwa ta yi wa bi qawlihi lil al ya tabbata bi qawlihi da ce na maliku in sallallahu anhu da ƙauli ne ake hukunci cewa a'a a hukumta wannan abin ga miji saboda mi a rijalu qawwamuna 'ala nisa'i don hakan ga duk abin da ya kasance aka yi saɓani miji na iya mallaka mata na iya mallaka to wannan hukunta shi ga miji muddin dai ba a tabbatar da talauci ne ba amma in ya kasance talaka na an san bai iya mallaka wannan abin nan in ta ce na ta na a hukunta shi gare ta amma ta rantsi wa huwa liman ya halifu ma'a nukuli sahibi min gairi ma tafsili wa huwa liman ya halifu shi wannan abin zai tabbata liman ya halifu ga duk wanda ya kasance ya rantsuwa ma'anukuli sahibihi tare da wanda ya kasance shi abokin jayayya ta yayi ni koli da inda mun ka hito hannanan ga nan inda an kace namiji na shi she cincinta shi rantsuwa ashe kin rantsuwa ta ya zama shaidu ga mudda'a alaihi shi wanda ake ƙara ya samu shaidu guda da inda mun ka hito ga mayaliku mayaliku rijali an kace su rantse ki rantsuwa nan ta samu shaidu guda sai ta rantsa ya tabbata mata shi haka nan mayaliku lin nisa abin da ke dacewa da mata aka ce ta rance ta kiran tsuwa rashin rantsuwar ta ya zama shaidu daya sai shi rance sai a tabbata mai wannan abin haka nan kuma inda ya kasance ma aliqu huma abin da ka dace da kowanne ɗaya daga cikin su aka ce shi rance ta rance dan can abin da aka ce su rantse a raba musu ko to sai kasance da aka ce su rantse a raba musu sai ya rantse ta kiran tsuwa to sai a tabbata mishi amma tunda ya samu shaidu guda ya ta rantsa shi ya ki rantsuwa an samu shaidu guda kenan sai shi rantsi ba za a arba musu can kawai da an kace arba musu halafa wa kata sama nan kuma inda ya kasance shi imam malik radiyallahu anhu ya ce a'a ayi hukuncin wannan abin ga miji ayi hukuncin wannan abin ga miji amma hashi rantsi in ya rantsi a tabbata mishi wannan abin kuma an kace da kauli ne ake hukunci to wannan inda ya rantsi kenan in bai rantsa ba ko rukuli ne ya kasance shaidu gare ta sai ta rantsi sai a tabbata mata shi bigairi ma tafsilin babu duk wani bayani na cewa wannan ma ya hatta su bi rijali da ma ya hatta su bin nisa'i da ma ya liqu li kulli wahidin minhuma alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na'am na'am na'am a kalimar shahada zai yi ga wani kauli ga kauli na ahmadun na hanbali radiyallahu anhu ya ce zai kalimar shahada ga kauli na wannan shafi radiyallahu anhu ya ce ba zai ba zai ya kashi isa gifari ya dawo cikin musulunci ya zama musulmi shi isa gifari kamar yanzu wanda ya ridda in mutum ya ridda ya daga cikin musulunci to in ya dawo sai hituba mu Allah akan abin da aikata wanda ya kasance ya hisa daga cikin musulunci isa gifari zai yi wasu maluma suka ce sai ya kalimar shahada sannan ya dawo cikin musulunci dama da an san musulmi na asali ya yi wani kauli wanda ya kafirta shi to kaulin da ya kafirta shi kawai shi tuba akan tuba akan wannan kaulin da aikata ya faɗa ko kuma aiki na shi tuba akan wannan aikin da aikata shi ke ya koma musulmi ne ba sai ya kalmar shahada ba salamu alaikum ana sanarwa game da kasa ɗin da aka fito da shi dvd na 26 na 28 dvd na karatun sahihul bukhari wanda yake karatu na 170 zuwa karatu na 179 ana na an fito da shi ana sai kan naira 200 Assalamu alaikum ina da tambaya. Ina shiga wata malam wanda ya goya wani aboki ne bisa mashin. sai suka cikin rami Allah ya yi mace cikin ni a bisa gare shi wanda ya goya aboki ne wanda ya goya aboki ne bisa mashin mashin ya faɗi da su Allah ya yawa aboki ne cika babu komai bisa gare shi in dai ba da ganganci yayi ba ana kula da da ganganci in babu da ganganci cikin abin da aikata babu komai gare shi amma in akwai da ganganci ciki wannan akwai biyan diya gare shi an biyo shi diya zai yi azumi zai yi kafara kafara nan ta azumi na wata biyu ko kuma kafara nan watan ta ainihin a ci ta taɗewatar da bawa wanda ya kasance ba ciyarwa a ciki wanda an ka ba wanda aka yi jinga da shi akan wani roƙon Allah bayan ya ƙare ai jinga aka yi da shi an biya jinga ta yi shi wanda baya jinga kuma ba shi wani abu na sadaka wannan abin na sadaka ba haƙi ba ne bane haƙi ne na mabukata shi ya ce yi sadaka saboda mi sadaka tana jawo arziki manzo Allah shi na cewa watan istanzilu rizqa da sadaqati ko nemi sabka arzikin ku ko ja arzikin da yin sadakoki to kuma haka ce a ai sadaka kuma sai riƙe wannan sadaka din to zai gaya mai cewa abin da ka ba su a isar ka na ɗoka in bai cewa ya ɗoka kaga ya san ya laifi kenan bai shigowa ciki an ba shi nashi haƙi in zai raba ba zai shigo ciki mutum da an ba shi nashi haƙi mm. ba a cewa ya yi mai kama aiki wanda ba na da ganganci na ba zai yi a nan abin da aka ce wanda ya yi aikin da ganganci idan ya goya mutum bayan mashin ya zo ya yi da ganganci da shi har ya kasance wannan abin ya kawo sarwatan rayuwa ta wance ne ga an ka ce zai biya diya ta rayuwar da ya kashe saboda ya kashe rayuwa da gangan kamar yanzu allah misali wanda ya hawo mashin ya yi gudu he da kima kuma akwai kwana kuma ya taho zurci ya tabbatar da akwai kwana ya shigo kwana kila bai diba ba ko kuma al misali yawa mota overtaking bai ganin abin da aka gaba gare shi kaga wannan akwai ganganci ciki to ire irin waɗannan kaga salwantar da rayuwa na da gangan to idan irin wannan ya faru an samu da ganganci don hakan ga akwai biyan diya in babu wannan ba zai biya diya ba saboda nan abin da aka dibe kawai watan wanda dabba ta isko da wanda dabba da majayen dabba abin da dabba ta yi banna zai biya da mai korar dabba abin da dabba ta yi banna zai biya da mahayin dabba wannan dabba ta yi zai biya to mahayin dabba an ka ce shin har wanda an ka ɗauko sama ya shigo ciki ko bai shigo ciki ba abin da ka shigar da wanda an ka ɗauko sama ya shigo ciki in an samu da ganganci in ba a samu da ganganci ba wanda an ka ɗauko cikin mota bai shigowa cikin saurantar da rayuwa direba na tahiya kila da mota inda an ka ce a tahi sittin ya tsaya tahi sittin shina da birki ne shina da sigina ne stari ne lahiya lawaki ya taho kila yana shiga kuna sai abin gabin birki ya suɗe gaba ɗai ko kuma allah misali sai ɗaya kan mota kole ka ga wannan ba a tayari ne ba ne to nan duk wanda a cikin motar na yan yi mutu bai biya diya ta yi amma duk abin ta ci mata kaure sai ya biya diya ta yi banda wanda a ciki dan abin da an ka ce wa Sa'iku wal qa'idu wal rakibu daimin nuna lima ta dabatu Sa'iku lima wada'at ba lima aska dabba <laughs> an gane kaga ar-rakib mahayi in dabba ta cimma abu ta yi ɓanna gare shi zai biya walƙa'id mai janta shi ma zai biya an gane wa wasa'iku haka wanda ya koro ta zai biya don haka shi direba sa'iq ne sa'iqun haka kenan direba haka suka ce sa'iq direba ko to kaga ashe in kaddiba tun da sa'iqun ne duk abin da mota ta cimma ta take ko wanda abisa ga mashin duk abin da mashin ya cimma take zai biya diya ta yi ko da ko da kuskure na fa amma abin da ya doko nan aka dibin da ganganci a kai inda kuskure na abin da ya ɗauko wannan da shi da shi duk gudana ba su da bambanci da rayuwa ce da rayuwar da ɗauko duk gudana ba su da bambanci an gane ku amma abin da ya isko shi kam ko da kuskure ne ko da ganganci na inda da ganganci na kashi ya haushi inda kuskure na shi badiya na'am suna gudu a kan na'am sai daga bai direbobi direbobi kuma kasa su su kuma su ba su yi domin mota ne guda biyu suna gudu kan hanya a cikin gudan suke yi sai daga bai fadi da ya masu gawace kan kwanta suka fadi suka wace shi na baya biyu bisa gare su direbobi na guda biyu ke tuƙin mota kamar da kuka jiya na gaba shi na gaba sai mota ta faɗi mutane suka wace akan titi shi ko na baya biyu ya hausu an gane ku na baya biyu ya hausu to nan dukkaninsu sababi biyu na farko shi sababi ne tun da mutane sai a diba a gani akwai da ganganci kamar bayan da mun kai ko babu da ganganci shi ma na biyu da sai a diba a gani akwai da ganganci ko babu da ganganci in akwai da ganganci dukkanin su diya ta sun yi musharaka da biyan diya ta rayukan ga saboda mai musharaka sun kai wajen kashi an gane inda na wanda ya musharaka mutum biyan sun kai musharaka ga kashin wani da gangan duk za a kashe su in sun kai musharaka akan kashin wani da kuskure kamar wanga ya ɗauki bulala ya yaula mishi wanga ya yaula mishi bulala sai faɗi ya mutu kaga mutum biyu sun yi musharaka akan kashe wani mutum guda da kuskure za su biya diya ta yi an gane ku to haka su ma waɗanda a cikin motar ga sai a diba a gani kowane su musabbabun na kowane su sababun na an gane shi na baya na farko dai na gaba za mu ɗauke shi ko mu ɗauke shi dai watan a ainihin a wanda ya da ganganci bayanan da in ya kasance gudun da ya yi wuce kima ko kuma akwai kwana ko akwai ramu wannan wuri wuri ne sassautawa to in ya kasance akwai kwana akwai ramu ya taho kuma uzurce kuma ya sani bai rage ba an gane ko to in ya zubar da mutane wannan wurin shi na baya in ya kawo shimuljaun mulja'un na ko mukurahun ne wannan mulja'un ne ba mukurahun ba ne ilja'i ne abinda kace mai ilja'i mu abawa za ka yi da shi wannan ilja'i ne amma akwai diya kamar yanzu wanda a saman ice shi na saran ice kana saran ice kana bisa gare shi yaro na nan ƙasa shi na wargi sai ɗaya da can sai ka surɓuto lalle sai ka haɗo ma yaron ga kuma in ka haɗo mai mutuwa zai ko kuma allah misali a kona nan ƙarƙashin ice nan kwance majinyaci na ya nisa da rashin lahiya ka sun wuyo da can ƙaƙa za a kauce mishi ba ka riƙe da komi to wannan shi ake kira ilja'i murja'un shin mukallafin na ko ba mukallafin ba ne maluma sun ce ba mukallafi ba ne amma akwai diya gare shi bai da laihi shi wanga na baya bai da laihi saboda ija'i ne bai da makauta an gane amma diya ta hau shi saboda musharaka shi abin da bai da kawai laihin sarwatar da rayuka shi abai da amma shi na gaba ga biyan diya ga laihin sarwatar da rayuka wannan ina jin Allah so shi a kila jawabin tambayan Allah ya so hmm. na'am eh azumi kowane su zai azumi da azumi za su yi kowane su zai azumi saboda babu rabin azumi kila in mutum goma na kowane su yi azumin mutum goma amma indiya za su biya sai su hada su biya diya don babu diya ta rayuka biyu diya ta rayuwa guda za a biya kowace rayuwa wata adada bai ta adadin katala goma ta yi alhamdulillah rabbil alamin sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam